ya kamata ai kowane makaranta tana zaune a wani ƙauye ne aka siya guri aka gina ta akwai hakimai eh, akwai dakatan garin suna nan a garin ya kamata ne a ce wannan local vigilante wanda ake training ɗinsu nan kowane makaranta a tura su sannan principals na kowane makaranta su tabbata cewa wannan mallaman su nan da suke musu aiki a makaranta ana biyan su a kan kari domin ba a cin gari sai da ɗan gida ba a taɓa cin gari sai da ɗan gida shi ne maganin ai kafin nan a shigo makarantar an sani ba ba sani ba an kuma san za a zo a kwashi yaran an gaya mawa shi ne maganan magana ce a dunkule ya kamata gwamnatin kaduna ta yi la'akari da wannan ta duba shi domin rayukan ‘ya'yanmu ya fi komi ba a siya rai da kuɗi za ka iya ajiyan kuɗi ka sayi wani abu ka je kasuwa ka sayi riga amma ba a iya sayan rai ko ba shi bane jama'a to mu mun ji daɗin ilimi mun san darajar ilimi shi yasa za mu iya sai a gaban kowa mu yi magana sai a wayi gari ‘ya'yanmu na zaune a gida shekaran da ta gabata an fama da corona ni dex officer ce na gender na san cases ɗin fyaɗe wanda aka tara mu akan tebur saboda me saboda abin da corona ta haifar ashe ni a matsayin uwa zan ji daɗi a rufe makaranta yaro ya zauna gida ni na je aiki ban san me suke a baya ba na samu case inda yaya ya kwana da kannan shi mata biyu maman bata sani ba ya musu ciki saboda corona yes idan muna zagin gwamnati mu ma muna da namu daddawa na da wari bera ma na da sata iyaye kenan muna da namu iyaye na da namu takwas tara yayi baka san inda yaro yake ba a matsayin uwa ko matsayin uba kai bincike ina yaro nan yake ina yarinya nan ta je ya ta mace ma a kasan arewa karfe shida bai kamata ya same ta waje ba jama'a karya na yi ni aifafiyar arewa ce ni mutumiyar gombe ce ba karya bane most of our parents are negligent about their children shi yasa mu muke wahala yanzu haka in kaje kan teburi na fayil ya kusan ashirin talatin cases ya kamata mu yi hankali yawanci informants ɗin nan yaranmu ne kwarai yaranmu ne makwabci yaron shi ne ya zo ya haɗa baki da kidnappers an an ɗauki makwabcinsu to ka zagi kidnapper kidnapper ya san da kake zama a ya haɗa baki ne da informant so mu ma muna da haki idan muna son a gyara mu fara gyara shi daga ƙasa sai ya haura sama gwamnati na da nasu muna da namu ko ba shi ba ne eh mu dai gwamnatin kaduna ba ta yi mana adalci akan 'ya'yanmu ba na sake faɗi don ya kamata su kira mu iyaye don mun ji zafi suna na hasana an ce biyu ya fi ɗaya kuma muna faɗin gaskiya ne gara ka faɗi gaskiya domin gaskiya dokin karfe ne akwai wanda taba ganin dokin karfe ne sai ko wanda ake designing daki gaskiya guda ɗaya ce guda ɗaya ce kuma Allah shi ke da gaskiya amma mu faɗe shi yadda yake ba mana adalci ba abu ya faru ya sami iyaye a garinka ai ba mu ce ka ba mu komi ba kira iyaye ka jajanta da su ka ce ku yi hakuri ko ba ku kokari sai ka ce musu muna kokari muna kan dubawa ba yi mana haka ba ba yi mana haka ba ba zan ƙarya ba don mu talakawa ne Allah zai azurta kowa lokaci kuma na Allah ne ba wanda aka haife shi da arziki ba wanda aka haife shi da talauci mu duba a wayannan wuraren security a makarantu a hada da 'yan gari da iyaye sannan da principals ɗin su ba da adequate training ma teachers ɗin da suke employing kuma ya kamata teachers ɗin da ake ɗaukawa a nemo garanto su yi signing a san su daga ina ne suka fito domin ni fa na san abin da nike faɗi na san me nike faɗi most of the kidnappings da ake yi a school akwai hannun malamai a ciki ba karya ba ne ya kamata a tattace su da kyau a jawo hankalin principals na duk makarantu a yi zama da su domin wannan hakkin ba yara taya ba ne a wuyan gwamnati su kade ba yara taya wuyan kowa ne allah ya taimake mu ah, ba mun yi kokari mun ba kowa dama ya tofa albarkacin bakinsa mun yi awa biyu wannan taro ya kamata a yi awa ɗaya ne fa idan manya suka yi magana na babban tebur suka yi magana sai a ba duk inda aka gayyata dama kowa ya minti ɗaɗɗaya jawabi to yau an saka muku har aisha na cewa a takaita kowa ya minti ɗaya yanzu ma ya kamata a aje time keeper wanda in kai minti ɗaya a ce to lokaci ya yi ka miƙa mu na gaba to amma duk da haka muka ba kowa dama kowa ya faɗi albarkacin bakinsa mun samu shawarwari a wajen ƙwararre dr yahuza getso jama'a sun yaba da ayyukan da ike yi mun kuma samu shawarwari daga wajen babban sakatare na ma'aikatar ilimi daga jihar kaduna da ya zo mana wannan taro mun samu bayanai daga wajen barista hassana ita kanta wacce ma tana cikin iyaye da aka sace ma ya kuma ga ta barista tana aikin shari'a ne fa tana kuma kare haƙoƙin yara ne fa to amma ya shafe ta to duk mun samu waɗannan bayanan kuma jama'a sun ba da shawarwari daidai yadda ya kamata muna so dai mai muku godiya wannan gidan rediyo tana alfahari da ku in babu ku babu sashen hausa na muryar amurka inda ba a gayyace ku kun zo wannan taron ba da ba za mu samu abin faɗi duniya su ji ba saboda haka muna muku godiya da kuka zo nan gaba za mu tado wata maudu'in daban sai mu gayyace ku mu sake gayyata a sake bita a sake bi ta kan abubuwa shin bayanan iyaye za a ɗauka ne nan gaba ko kuma a'a ɗaliban za mu haɗa ne wayanda suka samu kuɓuta su zo su bayyana mana irin abubuwan da suka gudana lokacin da aka kama su iyaye da suka biya ya suka yi ina suka samu wayannan kuɗaɗe ma'aikatar eh, ilimi ta tarayya ita ce dai ta zama mana wani babban kalubale domin duk ƙoƙarinmu na samu mai magana da su ko kuma mu gayyato su yana haɗuwa da tarjiya dukkan abokanan aiki na anan za su iya gaya muku ba mu taɓa yunƙuri mu tashi mu je ma'aikatar ilimi ta ƙasa mu ce yau mun zo da niyan neman a saurare mu a ba mu dama mu yi tambayoyi a ba mu amsa mu samu yadda muke so ba ba a yadda saboda haka duk ƙoƙarin da muke yi muna jira wani ya fito ya ce mana kun yi abin da ba daidai ba don ba ku gayyaci ma'aikatar ilimi ta tarayya ba mu gaya musu gaskiya kamar yadda na faɗi yanzu cewa ba ma iya gayyatar su ba ma iya zuwa mai hira da su ba sa amincewa ba sa yadda su yi magana da mu kuma ko meye hujjar su to ba mu sani ba saboda haka waɗanda suka yadda muka gayyato su za mu yi da su za mu kuma ba su dama su faɗi albarkacin bakin su su faɗi kuma iyakacin ƙoƙarin da suke yi ƙungiyoyi da ke da alaƙa da abin da ya shafi haƙoƙin yara irin su ƙungiyar su sa'idu muna gayyato su kuma suna zuwa mu dai za mu yi namu ƙoƙarin na bayyanawa na faɗakarwa na ilmantarwa kamar yadda aka ba mu izinin yi daidai gwargwado kawai dai ba za mu yadda ne a zagi wani ba ko a cusa mu wani magana da bai da daɗi ko kuma a kawo mana ɓangaranci a wannan shiri ba daidai abin da ya kamata mu yi shi muke yi domin kuma gode kwarai-kwarai da gaske da waɗanda suka zo daga nesa aisha abdullahi maiduguri daga yobe daga zamfara daga jos daga duka dai dukanku da kuka zo hadda ya da eh, ɗan katsina eh <laughs> yahaya hassan iyatawa shi ma yana nazari kullum akan irin waɗannan batutuwa ya kuma taimaka mana a yau ma yi nazari zan kuma gode wa abokan aiki na aisha mu'azu shamsiya hamza ibrahim da kuma injiniyoyinmu eh, benjamin gowon da awali salihu da kuma murtala faruk sanyinna to iya tawa akwai wani ƙari ne to ai sun ƙarasa shi yanzu <laughs>

to kana son ka ƙara musu tambayoyi ne kuma ba su dama su bada amsa a yau dinnan nan haba iyatawa kwana za mu yi to kan ku kulle to bari a baka minti daya aisha ta ce a baka minti daya to je ho tambayar shi dokta ya tattauna hajja manyan batutuwa kamar guda bakwai amma guda uku daga cikinsu duka ga yanar na ja masu layi zan yi ƙarin bayani kansu guda uku kuma dakta guda sauran guda hudu kuma dakta ya yi min ƙarin bayani da kansu na yi mamaki da dakta yake cewa wai har sarakunan gargajiya suna daga cikin gwamnati a najeriya a duk binciken da nake da nazarin da nake ta rubuta an riga an hidda sarakunan gargajiya daga harkoki na makomi da komi a najeriya me yasa na ce haka sarakuna yan bindiga su zo su kawo mai umarni gwamnati ba shi umarni karshe mu same shi yan bindiga sun zo sun ta coci har cikin bakin shi sun kashe shi ya faru a najeriya ko bai faru ba sarki ya hito ya magana game da abin da ya sha al'arba jihar shi gwamna ya cire shi daga wannan sarauta a najeriya kuna baki ɗansu mun ji suna kawo bakin suna sukewa anya wanda ke kulla bakin shi ka hukuma ne ai kullum wanda muke ji suna magana waɗanda suke cewa abu hukumomi suke hito ki magana amma ya kowane sarki ya sa wa bakin shi akwai abin da ya wuce gaban linzami kowane sarki ya sa ma gaban shi abin da ya wuce linzami ɗaya daga cikin abubuwan da nake kalubalanta da dakta kenan da su sannan dakta yana ta magana cewa yau kowace runwa a tara matasa ɗari biyu domin su kula da ayyukan tsaro baki ɗaya anya kawo dakta a wannan lokaci da ake da digital world wanda komi tauraron nan ado ya je ko ina kana nan kwance zaka kalli abin da ake gudanarwa a birnin a Africa da Saudiya ka kalli abin da ke faruwa a can anya yanzu kana magana wai man power dakta yana ta magana a ɗauki jami'ai dubu ka a ɗauki jami'ai dubu inda da suna magani da yanzu sun gama magani na biyu kenan daga cikin abin da nake kalubalanta dakta sun nan na uku na uku wannan shine na karshe kuma daga cikin kalubalen shine dakta ya ba da cewa wai dole ne a buɗe makarantu dalibai su koma makaranta a cigaba da karatu a matsayin shi na masanin tsaro na yi mamaki da dakta ya wannan magana saboda na kamata da ya zo wannan wato gaba dakta ya yi forming solution a ce ga ya gabatar da abubuwa matakan da ya kamata a bi a buɗe makarantu ba dakta ya ce kawai gwamnati ta buɗe makarantu kai tsaye ba wannan abubuwa uku shine nake jaya da dakta sa sauran tambayoyi kuma dakta ka yi mu bayani da kace harkar tsaro a Najeriya amira ta siyasa sannan kuma da kace gwamnati na wasa da ilimi a Najeriya kwanan nan muka ga shugaba Buhari ya gwada ya bayyana cewa kwarewar da 'yan Najeriya da an san lambar da suke a kasashen duniya saboda ilimin da suke samu a najeriya ne an ko an ce najeriya ana wasa da harkar ilimi duk inda yan najeriya suka je suna kawo tuta suna cire tuta da kansu kuma a ba su lambar yabo wanda kuma kwanan shugaba buhari ya bayyana cewa saboda ilimi mai karhi da suke so mai inganci da suke samu a najeriya ne na biyu daga cikin tambayoyin da na zama dakta kin sannan sannan na uku tambayar da zama dakta cikin bayanan da ya yi dakta ya da cewa dakta ya bayyana cewa duk inda yan bindigan nan suke Doctor, ai tambayoyi ne kawai ni dokta sai bayani ko da a takaice ko cikin mintuni. eh a kowane akwai nashi dukansu kowane feji ga kowane akwai nashi a to ai manyan jama'a salamu alaikum ni abin da sani inda aka gayyato manyan baki suka fashin baki kowa zai rubuta abin da ya kulle mai kai daga cikin manyan bakin nan sai kowa ya kara dawowa ya yi mutane ta aliki ko da ka fassara ta aliki to hajja to yanzu da ko shi daktan to sai sai mun wannan bani dakta kuma ya bayyana cewa duk inda yan bindigan nan suke ya san su san san shi kwanan nan muke gani da shak eh to ka sai duk ka sai ya ce ya san inda suke ta ya relocating din su ni ai magana da ce an san ma inda yan bandi suke ba ai komai akai ba shi ma lokacin to ai dakta ya ce ya sani ya ce duk kowane lungu across the nukes and the su why this one to ai tambaya ɗaya ce ta ƙarshe hajja shi kenan eh. dakta ya ce duk inda yan bindigar nan suke ya san su kowane lungu da sako ya je to kwanan nan muka ga shaggume da ke zuwa yana kiran su kowa ya gani shi ma ana ce mai ko dai yana tare da su to shaggume ya gama zan zargi dakta kai ma za mu rubuta ka abin zargi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a karo na biyu sunana ya'u yakubu yobe shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa daga mubi husami karamar hukumar fika jihar yobe tambaya ina da tambayoyi ne guda biyu tambaya ta farko ga shi sakatare da ya taho daga jihar kaduna na ji a cikin jawabansa ya ambaci cewar waɗansu waɗanda suke fadawa cikin wannan masifa ta sace-sacen ɗalibai daga makaranta ƙarancin ilimi ne to a matsayinsa na wanda suke da ruwa da tsaki a jihar kaduna wace rawa suka taka wajen ganin sun ba da inganci ma harka ilimi a ɗan uwana ‘yan uwana talakawa waɗanda ba su da galifu sannan tambaya ta biyu ga shi dokta shi ma a jawabansa alal haƙiƙa ya ambaci ɓangare hudu a matsayin ɓangarorin da suna da ruwa da tsaki wajen sani ko kuma gwagwarmaya tare da 'yan ta'addan nan ya ambaci gwamnati tana da alaƙa ta sanayya tsakaninta da 'yan ta'adda ya ambaci shi kansa dokta ya ce yana da sanayya tsakaninsa da 'yan ta'adda a cikin ƙasar nan babu ta inda bai sani ba sannan ya ambaci gwamnatocin jiha ya ambaci jami'an tsaro to tambaya ta ga dokta shine dokta a matsayinsa na wanda ya san sirrin wa'annan 'yan ta'adda sannan a matsayinsa a gwamnatance ne yake wannan gwagwarmaya koko yana gwagwarmaya ne saboda talakawan ƙasa sannan in yana maya saboda talakawan ƙasa wace shawara ya ba ma gwamnati dangane da kawo karshen wannan abu jama'a assalamu alaikum abin da nake nufi a nan shine akwai tsare-tsare da ake yi a kowace jiha na yadda za a ceto yara wanda suke kan titi wanda ba sa zuwa makaranta shine abin da nake nufi shine ina nufin cewa mutane da ba sa zuwa makaranta yawa abin yana kara karuwa kuma a najeriya arewacin najeriya ita ce namba ita ce ta farko a kan gaba a duk jihohin da ke najeriya a taron da muka yi da gwamnatin tarayya jiya jiya nan sun yaba ma jihar kaduna ita ce na arewacin najeriya wanda take dawo da yara makaranta ta cikin program ɗin da ake ce ma besta bayan haka ita kanta jihar kaduna bayan wannan program din tana da abubuwa da yawa da take wanda take jawo take dawa da yara makaranta akwai muna da edu marshals game da kuka san castelia a kaduna muna da edu marshals wanda yake suna yawo a gari da yadda suka ga yara suna mai da su makarantu bayan wannan akwai programs kala kala akwai abin da muke ce ma gpe multiplier akwai rana akwai programs da ake yi tun daga level na basic education ga baki daya har zuwa post basic